magoya bayan ganduje da tambuwal suka rika murna kenan a harabar kotun koli wanda a yau ta zauna ne da alkalai biyar maimakon bakwai shugaban alkalan najeriya justice tanko muhammad bai halarci zaman ba a lokacin da kotun ta yanke wannan hukunci justice sylvester unguta ne ya jagoranci alkalan waɗanda suka hada da justice amina augi da justice kudirat kekere ekun da Justice Olukayode Ariwola da Justice Uwani Abba Aji. Daga cikin waɗanda suka jagoranci shari'ar Ganduje, barista Ibrahim Muktar ya yi bayani akan hukuncin yana cewa. Ga baki ɗaya ba samu alkali kwaya ɗaya ba da ya ce akwai kuskure a zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan ya nuna wato ingancin zabensa kuma cewa ra'ayin mutane ne kuma zabensa akan tsari ne na doka saboda ko alkali ɗaya a cikin alkalai goma sha hudu ba samu guda ɗaya da ya ce akwai kuskure ba kuma yau kotun koli haka ta jaddada cewa zabensa daidai ne kamar yadda kotun kaduna ta kara ta faɗa haka kuma tribunal ta faɗa so muna matukar farin ciki kuma wannan yana gaya wa mutanen kano cewa zaben da suka yi kotu ta yarda da shi kuma dr abdullahi umar ganduje ne shugabansu shi ne gwamnansu kuma babu kuskure a zabansa kamar yadda aka so a nuna cewa akwai kurakurai kotu ta yi watsi da duk abin da aka gabatar a gabanta amma gabarista Umar Hussaini Tudun Wada, ɗaya cikin lauyoyin da suka kare Abba Yusuf gida-gida, ya ce yana fatar wannan hukunci shine zai zama mafi alheri a gare su. Hukunci ya zo mana a bazata, don mun zo da mu cewa muna tare da nasara. kuma yadda muka fara to dama shi hukuncin kotu haka yake a cikin biyu ne ko kai nasara ko ka samu akasinta to tun da wannan kotu ce ta ƙarshe mun rungumi ƙaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah shari'a saɓanin hankali kuma alƙalan nan hawa hawa hawa hawa ne daki daki wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani ilimi kamar kotun da ka ganta da ƙasa zuwa ta tsakiya zuwa ta ƙarshe to mu yadda za mu kalli abin daban akan su yadda suka kalli abin mu dama kafin hakan mun yi addu'a ubangiji Allah ya zaba jihar Kano abin da ya fi zama alkhairi a gare ta saboda haka ba za mu yi bakin ciki ba bakin cikin mun rasa ba mu bane amma dai zaɓin Allah kuma shi dole mu rungume shi hakan ne fa alkhairi a gare mu a halin yanzu ana jiran sakamakon hukuncin jihohin Bauchi da Plateau da jihar Benue wanda ake yi a halin yanzu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya